Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. A game da 'yan uwa waɗanda suke da ƙarancin mani, to insha Allah ta'ala ana samun ayaba wannan da muke ci a yi afuwa kwaya ɗaya ko biyu ko uku dai mata ya sara yadda mutum ya samu a samu nunanniya to za a ɗan kirɓa ta haka sai a samu madara in madara shanu in na gwangwani insha Allah ta'ala da ya zumuwa haka ko cokali ɗaya ko biyu ko uku mata ta yassara insha Allah ta'ala za a game mutum ya sha kamin ya je ma iyali da awa ɗaya shi dai mafi karanci awa biyu awa uku in Allah ya soya da zai ga biyan bukata kuma mutum ya ɗan linzimci hakan zai samu waraka daga cututtuka da dama insha Allah ta'ala ana ɗan matsalin mun tsami kaɗan ciki in Allah ya so za a samu biyan bukata a yafuwa a yi haƙuri a gwada suna yi in Allah ya soya.